sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallaci na al Islamic Foundation a yau muna ranar 25 ga watan Ramadan shekara 1444 a hijirar manzo sallallahu alaihi wanda ya dace da ranar goma sha shidda ga watan hudu dubu biyu da da uku muna roƙon allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya karbi ibadunmu wannan ɗan uwa yana cewa shi ba da lafiya yana da matsala ta ciwon ido yana ta faman neman magani shine yake roƙon addu'a wajen ɗan'uwa uwa allah ya datar da shi ga abin da ya fi alkhairi wannan kuma tambaya shi ne idan mutum ya yi shirka ya tuba shin za a gafarta za a gafarta mar eh idan mutum ya yi shirka ya tuba allah zai karbi tuban shi ya zamanto ya cika sharuɗan tuba ya yi nadama akan me yasa ya yi shirka kuma daga yanzu ya yi alkawari ba zai sake komawa ba mai niyan cewa ba zai sake komawa ga wannan zunubin ba kuma duk abin da yake da alaka da shirkan ya rabu da shi in mutane ne suke kai shi wajen shirkan kar ya yi mu'amala da irin abokan banza da za su dinga janka zuwa wajen shirka to kada ka yadda ka zauna da su tunda ka tuba ka bar hanyar su in ba haka ba za su sake komawa da kai wannan kuma yana tambaya cewa allah da malam mai takaba za ta iya zuwa sallar idi ne mai takaba ba za ta je sallar idi ba za ta zauna a gida ba ta fita ba sai abin da ya zama labar da mini abin da ya zama larura shi ne za ta fita ko neman abincinta ko sayan wani abu ko rashin lafiya amma ba ta je gidi ba ba ta je juma'a ba zama ta za ta yi a gidanta har ta gama ta kabanta na wata hudu da kwana goma mutum mai itikafi mai hukuncin mutumin da ya yi mafarki a cikin masallaci yana itikafi duk yanar mafarki na me ya yi ne mafarki yana gida to yana yin gida a rai idan kuma mafarki wanda mutum zai yi wani abu ya fita a jikinsa ne shi kenan sai je wanka ya wanki sa ya zai ci gaba da shiga babu alaƙa tsakanin mafarki da itifaka an bai taba wajen ba eh ya zarge da masallacin kake nufi ina zai ba ta wa ya maka ya ba ta masallacin turi zuwan ya tuna su'al abu jawabu aukar ya ne eh, ai shi ma ya sani in ka ba ta masallaci za ka gyara an ban yi zamanin zai ba ta masallaci ba wai wannan sana'a ta shi ne likafa ne yake sayarwa wannan jama'a an sa ko ba an sa da sunna an sa ne ba an sa kana so ka ji zan saba masa ko ba zan saba masa ba ko mutum ne yana da mata biyu ya yi tafiya amma yana raba musu kwanaki biyu da ya kwana ɗaya a ranar na biyun sai tafiya da daddare sai kuma ran da zai dawo sai ya dawo da safe to aina zai sauka zai sauka a wajen wacce ya yi kwana ɗaya kafin ya tafi ya yi ni a ɗakinta ya kwana a ɗakinta kafin ya koma ɗakin zai matar inda dai haka yake rabawa nan wato yana ganin cewa wannan yinin da aka yi za a yi a ina zai yi in kamar ya yi a wajen wanda ya yi kwana ɗaya kamar ya ƙara masa nata ya zama kwana biyu da yini ne to gara ba ta ta samu tafiya ya yi ya dawo ko kuwa hakan nan idan ya yi tafiya misali da ya yi kwana ɗaya washe gari sai tafi da sassafe bai dawo daga tafiya ba sai goshin magariba shikenan zai sauka inda ya kwana ɗaya ta gari inin tunin ya tafi in ya kwana na biyu gobe sai ya koma inda zai koma ɗaya gida na fata an gani matsalar raba kwana abu ne wanda yake buƙatar fahimtar juna tsakanin magidanci da iyalarsa kwana ɗaya ne asarin idan ya ƙara yi itifaki a kan cewa ɗaya eh, kwana bibbi za a yi uku uku za a yi da itifakinsu sannan su zauna su tantance idan ya yi tafiya ya dawo kamar irin wannan a ina zai sauka idan kuma matar ce da aka yi kwananta ɗaya sai ta yi tafiya sai miji ya je ɗaya ɗakin sai kuma da ya kwana ɗaya a can kuma sai wannan da ta yi tafiya sai ta dawo to zai sake komawa ne inda wannan ta yi kwana ɗaya ne ya gaji, tun da ta dawo yanzu sai ya yi kwana na biyun a nan sannan ya koma can ko kuma a wannan kwanan ta ɗayan ya tafi duk wannan abu ne wanda akwai bukatar a zauna a tantance amma a lamarin idan mace ta yi tafiya to ita ba ta da maganan girki na in ta tafi girkin ta ya faɗi na fata an gane in ta yi misali tana kwana ɗaya a kwana biyu ake yi da mijin ya yi kwana ɗaya a ɗakinta sai ta yi tafiya sai miji ya koma ɗaya ɗakin da ta je ta kwana ɗaya sai ta dawo to miji ba zai koma ya cika mata kwana ɗaya sannan ya koma ba inda ya je ɗin ya cika sa na biyu sannan ya dawo nan ɗin in ya dawo kuma ba ɗayan zai iya koma ba wancan ɗayan ya tafi me mana cewa ni sai an zo an biya mu kwana ɗaya in ya biya ma gobe ya tashi wajen shi zai zo in bai biya ma in ya tashi zai zo ina ga ban ga abin da za a yi faɗa a kai amma sai ka ga a fusace alhaji ya dauko hajiya a gaban mota wuhu malam zo ka raba mana na yi tafiya na dawo tattu sai kaza ta yi tafiya ta dawo abu ne na cikin gida ku yi a fahimtar shi ke na haka za mu tashi cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala والذين ba. وكذبوا بآياتنا آية 30 لترى أكثر سورة البقرة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت أرسلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله جل قدرته يناتيوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا kuma waɗanda suka karyata wato suka kafirce wa Allah kuma suka karyata ayoyinmu da muka saukar ayoyi saukakku na tabbatar da tauhidin Allah ko kuma ayoyin Allah da ake gani ko mu'jizozi da Allah yake baiwa annabawansa ula'ika su wa'annan da suke kare ta ayoyin Allah ashabun nar su ne ma'abota wuta Mana wuta abokin lazimtar su ne shi yasa aka ce ashabun nare hum fiha khalidun su masu dawama ne a cikin ta daga nan kuma sai Allah madaukaki ya ambaci irin wato ni'imar da yayi wa bani Isra'ila bani Isra'ila su ma mushrikai ne suna kan addinin Yahudu yayin da magana da musulkan makka sai juye da magana zuwa kan su da yake su ma'abota littafi ne saukakke amma sun canza su aka kira su da fuskar da za a su gane cewa eh ku ne kamata su fara imani Allah madaukaki ya bani Isra'ila ya ku ɗan Isra'ila Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salam dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim Allah ya kira su ƴaƴan Isra'il saboda sharrafa su a tunatar da su ni'imar da Allah ya wa kakansu da babansu ya sa aka ce ya ku bani Isra'ila ya ku ɗan'an Isra'ila kaga anan ya kamata su yi hankali su bi abin da Allah yake so ba su yi taurin kai ba sai Allah ya ce ya ku ɗan'an Isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna da ni'imomi da na ni'imta zo a gare ku ma'ana ku yi amfani da ku ku farka ku yi tunani ku gane irin baiwa da naiwa wato kakanninku da iyayenku shine uzkuru ni'matan lati an'amtu alaykum ana magana da banu isra'il na zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ana nufi ni'imar da aka yi ma iyayen domin ni'imar da aka yi wa iyayenka da kakanninka ai sun shafe ka in ba don su ba da kai ma baka samu wannan darajar ba Allah ya ce ku tuna da wannan ni'ima da nemi ku ni'imar Allah tana da yawa a gare ku sai ce wa auzu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alƙawari na ni kuma in cika alƙawarin ni'imar da Allah ya yi musu na farko dai idan ni'ima aka yi izafanta ga Allah ni'ima ce ga mamiya shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'ima ta zo mufrad amma tunda an yi izafanta ga Allah ta yi yawa shi yasa aka ce in za ku kirga ni'imomin da Allah ya ba za ku iya kirga su ba to nan ma ku tuna ni'imar da na yi muku ni'ima na kare ku daga fir'auna da mutanensa domin bani isra'ila suna daga wa'inda fir'auna yake azabtar da su ya yi musu ni'ima ya kubutar da su ya halakar da makiyarsu Allah ya saukar musu da manna da salwa kuma ya sa annabawa suna nan a cikin su ba sa yankewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa banu isra'il kanat tasusuhum al-anbiya man annabawa suna bibiyan suna kiwon wannan annabin ya tafi wani annabin sai ba su rabu da annabawa ba sai Allah ya ce wa auzu bi ahdi ku cika alƙawari na da na dauka daura muku ofi bi ahlikum ni kuma an cika na ku alƙawarin wani alƙawari ne na Allah wato alƙawarin Allah na kadai ta shi wajen bauta alƙawarin Allah wajen bin umarninsa da kuma haninsa shine ofi bi ahli aufu bi ahli kenan wani ne aufu alƙawarin Allah madauki yana faɗi yana cewa لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا والنبي على القول الله اوفي بعهدكم شينكم لأكفر أن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار القول إن الله نفرقه كأيس الله وجنبوتا نبي بن من ظننسا نأكو بن أمرمين ده من ظننسا كباير باير أن قد كتازو الله يتكوي كذا منبي الله يتكبر كذا منبي وأن شين أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم نكما أن تكاموا فالقول باير كن إيماني zan cika muku alkawari na na ni'ima da zan baku sannan kuma baku nasara akan makiya karshe kuma an sa ku aljanna ta wa iyaya farhabun to ni din ne ku je tsoro na ma'ana khafuni wa la takhafu siwaya ku ji tsoro na kada ku ji tsoron wani wanda ba ni ba wannan shine wa iyaya farhabun na. Allah madaukake ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum sannan umarni ne daga Allah ku yi imani da abin da na saukar wanda yake mai gaskatawa ga abin da yake tare da su me yake shine alqur'ani tunda alqur'ani bayan su yazo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su labarin shi a cikin littafin su kuma sun yadda a lokacin zai zo su bi shi sallallahu alaihi wasallam har suna wa quraishawa da sauran mushrikai wato eh, barazana na cewa akwai wani annabi da zai bayyana in ya bayyana za mu bi mu yake ku kaga sun yi alkawari za su bi amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin larabawa to shi kenan ba hasara ta kama walamma ja'ahum ma arabu kafaru bihi ma sun san shi da yazo suka shi ba muna karanta asira ba lokacin da ana tafiya da shi matauki lokacin da wani ya ganshi bahira ko da ya ganshi ya ga alamun yace da kakan shi wannan kamar da shi babban shi a bai tsali ya ce wannan kamar da shi ina tsoron kar yahuda makiya su ganki su nemi halakar da shi alamun annabta yana tare da shi ta wani ma daban ya gani balle kuma wanda abin wanda ya fita a cikin su ko wanda kuma sun ga alamun a cikin tafi sai Allah ya ce wa aminu bima anzalna ku yi imani da abin da saukar da shi na littafi wanda yake kalima lima ma'akum mai gaskata abin da ke tare da shi wala takunu awwala kafirin bi gargadi ya rika da dai kada ku to farkon waɗanda za su cewa wannan manzo domin idan kuka zama ku ne farkon kafirai to duk wani kafiri da zai zo baya raka ku yi sai kuma kuna da kamasho a cikin kafircinsa sai yasa ba a so mutum ya zama shi ne zai asala barna in ka zama kai ne farkon wanda zai asala barna duk wanda ya zo ya yi irin wannan barnan to kana da kamasho a ciki in yaro ka koya wa santa ba, in ka koya wa yaro kata in ka koya wa ya mace suna in ka koya wa yaro yin liwaki duk abin da ya je yayi to kana da kanabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin sa yace babu wani rai da za a kashe ko a doron ƙasa illa kana libni adam al-awwal nasib wato dan adam na farko yana da kaso a wannan kisan da za'a yi me yasa li'annahu awwal man sanna al-qatla shine farko wanda sunnan ta kisa ba taɓa yin kashe rai ba sai a ƴaƴan adam habila da habila habila ya kashe habila nan ne dalilin da yasa wato eh, ya zama duk wanda ya kashe rai yana da kamasho a ciki to Allah ya ce wala takunu أول كافر به لا تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر بالقرآن كيف تنظركم أن زي كافر بالقرآن في أهل الكتاب إذا كنت هكا فيقتدي بكم أناس آخرون وتزاز بكم وبهذا تثيرون أئمة الكفر daga nan ba kun zama ku ne shugabannin kafirci don ku ne kuka asara don zajin kiyama kuma duk wanda ya kafirci yana karkashin tutar wala tashtaru bi ayati thamanan qalila Allah ya kada ku sayi wato ayoyina ku sayar da ayoyina ku sayi tamani wanda yake dan kankani anan shira bi ayati llahi ma'ana istibdal neman tinci amma ba wai su kai ayan su bayar a basu kuɗi ba ko su bayar da ayan a basu wani abu ba ga ayoyin Allah da Allah ya saukar su yi imani su samu ɗaukaka duniya da lahira su suka ce a'a idan suka yi imani da wannan manzo za su rasa abin da suke so na duniya kaga kenan sun sayar da ayoyin Allah sun sayi matsayin da suke so haka duk wanda zai yi irin wannan ɗabi'ar to ya sayar da ayoyin Allah ga ayoyin Allah ka yi imani da su ka ce a'a in ka yi imani mutuncin ka zai zube matsayin ka zai zube abin da kake samu ba ka samu ba bari ka bata cewa ayoyi ka samu abin da kake so to shi kenan abin da ka samu shine rabonka Allah shi yi. Allah ya ce kada ku canza wato ku sai wani abu da ayoyi na kada ku sai wannan tamani dan kaɗan na duniya A saman alkalil anan me ake nufi shine huzuzu duniya wa shawatiha rabon duniya da sha'awarta ko shugabanci ne ko dukiya ce ko wani matsayi ne bai wuce wa'annan ba duk abin da mutum ke a duniya don wa'annan ne ya zan yi in samu kuɗi in ya samu kuɗin ya ishe shi kuma to ya zan yi in samu ni a wajen mutane ya zan yi in samu ɗaukaka in yana da ƙamfin shugabanci zai to ya zan yi in zama shugaba a kan mutane yana so shi ma ya zama to ana bibita shi kamar da ake bibita shi in ya tashi a biya masa sakar to ka sai mutane mana ka sa su aiki ka bude kamfaninka wannan kamfanin ma'aikata akwai masu ɗaukan takalmi akwai masu share maka gaba akwai masu ko jiniya magana iya ka saya gwamnati ta yarda ko duk wani abu na jin daɗi ka sai katon mahuci kana kwanci a kan kujera ana bibita ka ina a zamanin farfara ne ma suka sai farfara su bibita ka ba wannan shi ne ba zama duka suna da iyaka in kullu zalika da ma mata'ul hayatin duniya duk wannan din kayan jin daɗi duniya ne da matsayin da dukiyar da shugabancin da duk wani ɗaukaka Abin da ake so shi ne mutum ya yi riko ga ayoyin Allah sha Allah kuma an kari da malaka fadi Umar radiyallahu anhu ya ce da a ce ƙarya ta ɗaukaka ni to gara gaskiya ta ɗaukaka ni a gara gaskiyan ta gaskantar da ni a ce ƙarya ta ɗaukaka ni ce da wuya kuma a ce ƙarya ta ɗaukaka mutum sai Allah ce wala tasaru bi ayati samanan qalila na'am wa iyaya fattaqun to ni din ne ba ko ku ji tsoron ku ji tsoro na ku kada ta ni wajen bauta wala talbisul haqqa bil batil ya ku bani isra'ila kada ku canza wato ku rikita gaskiya da ƙarya shine al-ilbas shine al-khaltu a jirwa ya abu a rikita shi a kasa gane wanne ne wanne ne to kada ku yi haka wala talbisul haqqa bil batil kada ku zo ku dinga cuɗanya wato cuɗanya gaskiya da ƙarya a kasa gane ina ne hanyar addini abinda Allah ya ce addini ne yadda wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili to kada ku kawo wasu abubuwan da ba nan ne hanyar ba ku dinga tilkawa yushbihu an yakuna min ad-din wa laysa minhu ku dinga kawo abu ku dinga kama da na cikin addini mutane su dauka shi ne addini yau da gobe bai son wasa ga addini tsantsa amma wanda suke bukatan ilbas sai su kawo karere abinda ba su da asali son zuciya ko don neman kuɗi ko don neman wasu tsafe-tsafe ko don neman shugabanci din sai su dinga cusa abinda suke son cikin ayoyin Allah suna canzawa in za su iya gogewa su goge in ba su iya gogewa ba su rabe da su yau da gobe sai ka ga wanda san gaskiya sun san wa'annan sun yi barna amma yau da gobe zai sa a zo a ce wannan abin shine gaskiya wanda yake so a tantance gaskiya kuma shine mai barna ko ba shine ba wannan aikin yahudu ne su ne suka fara yi Allah ke wala talbisu al-haqqa bil sai kuma wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun kaga aiki biyu kenan gaskiyar an zo an sa ƙarya a ciki sannan a ɗaya ɓangaren gaskiyar ma an ribe ta gaba ɗaya wata tumul haƙa an nuna ma babu ita to irin wannan sun shiga cikin al'ummar musulmi ilbas haƙa bilbas ga shi aiki ana yin aikin addini wajen karatu wajen sadaka wajen sallah idan za mu koya mutane sallah mu koya musu sallah yadda annabi ya koyar alaihi salatu wassalam farilla mu yi tarawihi mu yi kike na a tafiya. A masa yanzu ga sallar da aka kawo aka wa sallar tarawih ina imam ya idan da sallah zai bada rakawi ne zai ce raka'ar yau raka'ar hudu ne bayan fatiha za a karanta idza a kafa kaza addu'anta ya kaza ya kaza sau kaza ladanta idan mutum ya yi zai zama yana da lada mala'iku kaza ko yana da ibada na shekara 60 kaga a nan ilbasun haƙi bilba a bar mutane da suna tsantsa da annabi ya koyar wanda zai yi yayi amma a zo a ce za a shirkar da abin da baya da asali wannan misali na bayar a wannan haka a wajen sadaka haka a wajen sauran abubuwa wanda na addini na abinci a yadda yake wanda yake son shirmansa ya je yayi ya san shirme yake yi amma abin da ba addini ba a rikitar da mutane a ce shine addini a sallah ko a azumi ko a addu'a ko a sadaka ko a yanka kowanne akwai ilbasul haka da babu an mutum yana so yayi yanka yayi addu'a shi kenan yanka ibada za ka yanka rago ne za ka yanka shanu ne za ka yanka kaza ne gwargwadon ƙarfinka za ka yanka ka yi addu'a Allah ya biya ma bukatanka ka yanka ka ciyar da bayan Allah mabukata ka yi tawassuli da wannan sadakan da kai ibada ce to amma ilbasin haka bilbasin sai a ce sai dabba iri kaza in bayan shanu ne mai launi kaza in rago ne mai launi kaza rago ma baki kiran ba fari dugon fari a cikin sa kake da jahannama jahannama ne baki kiran ai sai a ce mai abu iri kaza kaza iri kaza kuma ga inda za a yanka ga yadda za a yanka wa za a roka za a ce Allah za a roka wa ya kawo wannan a cikin littafin mu ne wani menene na asrarin wane ne littafi ne wanda kamar ka ce iblis ne zo mai rubuta wannan duk ilbasul haqqi bil batil ana yin irin wannan a wajen yanka ana irin wannan a wajen addu'a in za a yi addu'a Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni Allah ya ce ku roke ni an samu kuma walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha mu roke da sunayen amma mutum zai roki Allah da sunan sai ai ilbasu naqi bil batil a kawo sunayen aljanu Allah a ce addu'ar ma ba za a yi ba wai sai ka sa farin lifkafani shi din ma wani sai an fenta shi da jini ko kai sai kayan wanka da jini za ka zama kai addu'a akan farar barba ko kuma ba za an sa addu'ar ka ba sai ka je ka tsuguna a bakin a tsakiyar hanya ka yi ba haya bayan ka haukace kaga duk ilbasul haqqi bil batil addini musulunci addini ne mai tsafta addini ne mai mutunci addini ne tatacce amma da irin yahudu sun zo sun sulka abubuwa musulmi yana addini amma an raba shi da addini yana ta wahala dan sashin kiyama kuma sai ga bai da aiki zai ce ina wanda ya bar ni ba zai ga kowa ba to tun yanzu ka bude idanka ka gane addinin gaskiya ka tsaya kai karkar hada addinin Allah da addinin shedan wala talbisu al-haqqa bil batil tarkulin da ya gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa ku zo kuna boye gaskiyar wa antum ta'lamuna alhali kun sani cewa abinda kun boye ne gaskiya idan ba sai ka faɗi gaskiya ba kyale masu faɗi su faɗa amma kai ba za ka faɗi gaskiyar ba kuma kana zagon kasa ga wa'inda suke faɗin gaskiyar kaga wannan ta ci amana addinin Allah sai Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zakat ku tsaye da sallolin ku wannan duk ana kiran ahlul kitab din ne ba kada ku yi wancan barnan sannan ku zo ku yi sallah ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakat din dukiyoyin da Allah ya ba ku warka'u ma'a raki'in ku yi sallah tare da masu sallah ma'ana ku yi ruku tare da masu ruku ai ku yi sallah tare da masu sallah domin idan kuna sallah daidai kamar yadda Allah ya nema kuma kuna ba da zaka a cikin dukiyar ku kamar yadda Allah ya umarce ku to anan za ku samu natsuwa da kaɗaita Allah da kuma yaddan Allah baki daya na'am أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أنا ما أكتبت أتأمرون الناس بالبر shin yanzu za ku umarci mutane ne da bin Allah wa tansawna anfusakum kai ku bar kawunan ku kamar wanda ya manta da kansa wa antum tatluna alkitaba alhali kuna karanta littafin Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba wannan ma daga cikin ɗabi'ar yahudi suna umurtar mutane da aikata alkhairi wa tansawna anfusakum kai ku manta da kawunan ku sun manta da kawunan su ma'ana su ba sa aiki da abin da suka karanta kuma suna karantarwa sai Allah ya zarge su da wannan ya ce shin ba za ka hankalta ne suna faɗawa waɗanda suke musulmai ku tabbata akan addini su shine gaskiya in sun ga musulmi dangin su addinin ku ba shine gaskiya musulunci na gaskiya ne ku yi riko gare shi amma shi ba zai musulunta ba kaga ya umarni kan aikin alkhairi shi kuma ya ƙi haka umarni da sauran ayyuka na addini da suna cewa wato sun yi imani da Allah akan littafin ga addini zai zo ya bayyana ko in ce annabi zai zo ya bayyana su bi amma da ya zo ya bayyana suka ja da baya kaga da sun yi umarni yanzu sun zo sun bar kawuna wannan da sauransu aiki ne na yahudawa to amma bai tsaya akan yahudu ba wannan magana da zargin akan dukkan al'umma idan kai mai karantarwa ne to kada zama kana faɗa kana sabawa idan ka ce da mutane ku yi sallah a gan kai na sallah bal kai ne maka ke jan gaba a cikin sallah in ka ce ku yi sadaka a gan kai na sadaka in kana ai gaskiya a gan kai na gaskiya kana a sadar da zumunci a gan kai makana sadarwa amma kana cewa a yi sadaka ba ka cikin masu sadaka sadan non bihi kare zama haka duk abin da kake umarni ta zama kana aikata ba lalle ba ne ba zai yiwu ba wani lokacin ɗari bisa ɗari abinda kake umarni duka ka yi abin kake hanawa duk ka hannu yana ka zama a tuni wannan yana da wuya amma ya zama mafi yawa na abinda kake umarni ka riga ka yi mafi yawa na abinda kake hanawa ka nisance saboda akwai tsawatarwa daga Allah da manzo gami da wanda zai yi umarni ya saba ko ya yi hani ya saba hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam wancan shi yayi tukun yana biya awwalu salatu san arba'in nar jahannam wannan shi yayi aikin amma ba don Allah ba akwai mutumin da wannan yuta bin rajuli abin da ya maka matan da lima asabu batani bai zama ilai ta ahlin na mutumin da za a jefa shi a wuta hanjin cikinsa zai fita ya zibi a gabansa yana kewaye hanjin ga hanjin a ƙasa shi yana kewaye hanjin yan wuta za su taru a kan shi wacce ce wane me ya same ka ne ba kai ne kake cewa kaza mai kyau kaza mara kyau ba ya ce eh na ce kaza mai kyau ne amma ni ba na yi na ce kaza mara kyau ne amma ni ina yi me ya kai shi wuta kenan sabawa abin da yake umarni da kuma abin da yake hanawa saboda haka idan kana jin wa'azi yana da daɗi to sakamakonsa kuma yana da matsala duk lokacin da za ka yi magana ya ce mutane ku ji tsoron Allah sai kanka ka ji tsoron Allah in baka ji ba ka sani kana faɗa ne kana warware shi sa malamai magabata duk wani abin da suke so su gaya wa mutane su yi to sai sun je sun yi aiki da kafin su zo su faɗa duk abin da za su hana za su tabbatar su sun hana kafin su hana domin idan kana aiki da abin da kake faɗa to Allah zai sa albarka a cikin fadin nasa amma in kana faɗa kana sabawa kana faɗa sai a kyale shi ka yi ta wa'azi akan giya haramun ne sai kuma aka ganka kai din ba kana rike da kwalba ko kana zaune a wurin teburin shan giya ko ka je ka kana zuwa ne ka ce tramol haramun ne sai ka ce a jihunka batan kai yayi ya zo a jihunka kana cewa janki haramun ne kana ja layu da kambu da guraye kana haramun ne sai ga nan kai ne kake rubuta ka baya kaga kenan da ba saboda haka dukkan wani aiki na alkhairi in za ka yi umarni ka aikata wannan misalin masalul a'la yana ga manzo sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa mutane ku yi sadaka ya yake ce kana ajwadun nasi ba wanda yake ce kyauta tunda mutum rigar jikinsa ma za ka ce ya baka zai shiga gida ya tube rigar ya baka ai ya gama to ina malamai da yin haka ina masu wa'azinmu da yin haka dole ku yi ba don riya ba a wani lokacin ma ku yi a bayyane don aikoyi da ku amma malami kullum hannunsa sai dai a ƙasa Allah ya ba ku musamman ba daidai ba ne kana bayarwa ka kwatanta ba ta shabbahu Allah ya ba mu ikon kwatanta ya kuma ba mu ikilasi a ta'amurunan nasa bilbiri watan sauna an kusakun wa an tulunar kitab alhali ku kuna karatun littafi kuna jin umarni da hani amma kuna sabawa afala ta'qilun shi ba za ku hankalta ba ba na ku hankalta mana ku daina wannan abin da kuke wasta'inu ku nemi taimako cikin gudanar da lamura ku bi sabri da hakuri wa salati da kuma sallah ka nemi taimakon hakuri cikin lamarinka ka nemi taimako a sallah cikin lamarinka ba hakuri ne za ka je hakuri hakuri hakuri a'a kai din ka yi hakuri a cikin neman lamarinka a cikin abin da kake yi babu wani abin da za ka yi nasara a cikin baka yi haƙuri ba saboda haka ana bukatar mai haƙuri kar mai gaggawa haƙuri shine kuma mutum ya riƙe zuciyarsa hafsun nafsi ba ala ma takara ka riƙe ranka abin bayya so amma ka riƙe ka tsaya ka yi a hankali ko kuma ranka bayya so ya yi ka riƙe zuciyar ka danne ka yi a hankali har ka cimma nasara to ana son mu yi haƙuri a cikin dukkan lamarin hakan nan kuma ana son mu sa sallah a cikin dukkan wasu wasta'inu bis sabri wasu salat haƙuri da kuma yin sallah sallah da kake gani wallahi mabudi ne ga dukkan alkhairi musamman sallah farilla da kuma sallah dare duk wanda yana lazimtan sallar farilla a cikin jam'i tare da sanin hukuncin sallar da mai da hankalinsa wallah ba za ka same cikin damuwa ba in ka ga cikin damuwa ɗayan biyu ne ko dai yana sallar ba da sanin sallah yake yi ba ko kuma ya sani ba don Allah yake yi ba amma in ya san sallarsa kuma yana yin ta don Allah Allah ba zai tozarta shi ba lokaci biyar Allah yana kiranka kana zuwa kuma ba zai kasance a cikin lamarinka ba zai yi kuma sallar dare babban makami da za ka rubuta abokan gaba babu kuma sallar dare babban tarko da za ka ko kuma kungiya da za ka jawo alkhairai babu kuma sallar dare mutum ya dukufa ya yi sallah ya yi sajada ya ɗaga hannunsa kuma in ya idar da sallah ya miƙa wa Allah kukansa da damuwarsa wallahi za ka ga mafita bi idinillah wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimako da a cikin hakuri da kuma cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam in lamari ya dame shi zai ce fazi'a ila salah idza hazabahu amrun fazi'a ila salah kaji hankalinka matarka ta rikita ka ni wallahi ba zan yadda ba ni sai kayan kaza ni sai kayan kaza kin gama to na ji yi hakuri yi alwala ka fara sallah wallahi sai kaga Allah ya sanya ya zuciyarka ita kanta za ta ji kunya duk hayaniyar da ta yi nan ka zo kai kabbara kana sallah za ta ji tsoro ma kai dai za ka haɗa ta da Allah ne in ka irin da sallah ka gama addu'a sai ka ce to na yi addu'a insha Allah bukatar ki zai samu haka ita ma mai gida na bayya min kaza mai gida na yi min kaza mai gida na mai gida na mai gida manta da shi ta shi ke sama ki ne kawo Allah ko kai ko baban ka bayya maka ko ɗan ka bayya maka manta da su ko maka Allah dukkan su masu karewa ne abin da ke wajen su masu karewa ne nema daga wajen wanda bai karewa wannan ita ce lafiya Wasu ainihin sabri والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة للي إتفا كان لجرما كما كمال الله كبر على المشركين ما تجرمون a ce ka zo ka bar abin da kake bauta ka koma ga Allah hayanai da kake duk bari lokacin sallah duk sallah biyar a ganka a masallaci kai kafin ka jira sallar dare kai salatu duha kai rawati da kabira amma wanda khafi wanda yake mai yin tsoron Allah a gare yana ganin salloli na ba abin da suka tare ba sai buɗa masa masu ke hakan nan ka yi akan lamurra shi ma yana da wuya musamman in an shiga ka. wani ya ci mutuncinka wani ya zage ka ya yi maka batanci ya ci dukiyar ka. kai haƙuri za ka yi sakamakon ya yi daɗi aka ce haƙuri farkonsa yana da daji amma ƙarfinsa yana da zaƙi a yi maka take kai hakurin nan hankali zai tafi ga zuciyarka ga shaidan ga wasu kuma suna ganin to wani mataki za ka ɗauka Ke ka danne akwai ɗaci amma a ƙarshe wanda ka yi haƙuri akan abin da ya yi zai na dama. Allah kuma zai baka dingin lada makiya da suke so ku yi hayaniya su ji daɗi kuma sun ji kunya ba ya ji maka ba wa inna hala sun illa alal khashi'in sai ga waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah su suna da sauki a gare su saboda sun san cewa sun bin lada suke samu a wajen Allah gami da abin da suke aiwatarwa na ibada alladhina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wane ne su wayanda wato wannan abin yake da sauki a gare su yin haƙuri da neman taimako a cikin sallah da neman taimako a cikin haƙuri da bauta wa Allah yadda ya ga dama wato ya umarci bayansa suna da sauki a gare shi su ne wa'inda allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne wa'inda sun sakankance sun yadda sun yi imani cewa su masu gaba da ubangiji ne subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa annahum ilayhi raji'un su masu komawa ne ga Allah على انتاج القيامة نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله ما دوك جيه ساكي كيران بني إسرائيل يا كرفا فامسو تنا تدوى ننئما ديكي يمسو إذ يا بني إسرائيل يا فودا أن إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنا أمس عليكم كتنا لنئما تا لنئني أمسد إسا أجريكم sannan wa anni faddaltukum ala alamin ni na fifita ku akan wato talikai gaba ɗayan su wannan ni'ima ai ta kai ni'ima a ce duk duniya babu ilim. wannan ya kai amma ba su sani a nan Allah ya fifita bani Isra'il akan wato talikai al'alam a nan alamin zamani yadda malamai suke bayani ana nufin Allah ya fifita su akan talikai na duniya a wancan lokaci a wancan lokacin babu wanda ya kai bani isra'ila daraja a ɗaukaka saboda kasancewar allah ya sauka da littattafai a cikinsu kuma ya sa annabawa da yawa a cikinsu amma da zuwan musulunci da alkur'ani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun suna so su samu wannan ɗaukaka sai dai su shigo musulunci inda allah ya ce inna dina inda allahi islam kuma allah ya ce wa rabitu lakum al-islam dina. nan kuma babu wani bani isra'il da zai daga kai Allah ce wa anni faddaltukum ala alamin ni na fifita ku akan wato talikai gaba ɗaya na zamanin ku saboda ku ne kuke da annabawa da kuma littattafai kamar yadda Allah ke cewa sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina kaji ba wa man yubaddi ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna allaha shadidul iqab kaga an ba su ayoyi da yawa ni'ima da yawa sai Allah ke cewa na'am wattaqu yawman nas la nafsun an nafsin shay'a ya ku bani isra'ila ku ji tsoron wani yini da zai zo idan wannan yini ya zo la tajzi nafsun an nafsin shay'a babu wani rai da zai amfana wani rai da wani abu a cikin wannan rana wace rana kenan ita ce yau malkiya ranar tashin tsiya wannan rana idan ta zo babu wanda zai taimaka wa wani eh? yau malayu guni maulan an maulan shari'a wannan rana kowane rai ta kansa yake hatta annabawa a wurare guda uku ta aisha ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah za ku tuna da al'umman ku ne ran tashin kiyama a wannan halin annabi alaihi salatu wa salam a aisha akwai wurare guda uku da kowane annabi ta kansa yake bai tuna da al'umma lokacin da za a wuce akan sirata kowane annabi yana tsorace shin zai wuce ko zai faɗi annabi ba sannan na biyu lokacin da za a raba takardu kowane annabi yana jira a wani hannun za a ce ya karba yana cikin ukiya bahu bi yaminihi ne ko ukiya bahu bi shimalihi ne ko ukiya wara a zahirihi ne annabin Allah zababbe cikin halittu amma yana tsoron haka lokacin da ake auna ayyuka akan mizani ana ɗaukar ayyukan alkhairi da ayyukan sabon Allah kowane annabi yana tsorace wanne ne zai yi rinjaye to yanzu mu me muka ɗauki kawuna me muke tsammani a wannan rana wace irin ibada muka yi ne wace irin zamantakewa muka yi da mutane da muke tare da su balle mutum ya bugi kirki ya sake ya tashi dan aljanna ne komai ya ce zai sa wani aljanna ko ya ce zai yi wa wani alkawarin kyautar aljanna shin wani lahiran ne an yi lahiran allah ɗin ne za su yi haka ko a kasuwar sanu ne za su yi annabin allah yake wannan magana ga na allah ke wata ku yau mai لا تجزي نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة أساس القيامة با وند زي أنفاني وني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يدين شأن يغنيه يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفضيلته التي تؤويه ورب الأرض الجميع duk wannan Allah ya wasafa mana ذي kowa zai yi ta kanshi uwa da ta haife ka ɗa da ka haifa matan da ka aura كان uwa da kuke kewaye da kai kana gudunsu baka ƙi a ce ka ɗebe su ka ba da su kai ka kubuta Allah ne yake faɗin haka annabi ne ya isar mana wani zai ce ga aljannansa ka yadda wani hankali ne da kai in an ce baka da hankali ka ji an zage ka to wani irin hankali ne da kai Allah ta wata ku yawon la ta jibi nafsa nakira fi siyakin nafi tufi da al'ulu nafsun an nafsun shay'a sai wala yuqbalu minha shafa'a ba a karban ceto a wajen shi wala yasma'una illa liman irtada ba a karban ceto a filin kiyama sai bayan izini man zalladhi yasma'u indahu illa bi izni ba wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah waye mai ceto a kiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai yi ceto ne da izinin Allah duk darajar da Allah ya bashi na ƙur'ani da sunna da muke yi da darajar za a ƙara masa a kiyama da aljanna ba bugun kirji zai yi ce na wani aljannan sai wanda na ga dama zai shiga yana tsorace zai zai yi sajada yi wa Allah yabo Allah zai ce daga kanka nemi ceton a baka Anan za a ba ki ceto ya ceci al'umma ya ceci gari al'ummu zan ce ba al'umma ta kaɗai ba domin ba za a fara hisabi ba sai ya yi ceto wannan annabi ne ba wanda sai ya yi ceto duniya za a fara hisabi lahira gaba ɗaya annabawa duka yake gaya wa ta fatima in ina da ciki tambaye ni in baki a lahira ba zan amfane ki da komai ba salini min mali ma ciki wallahi la ubudu anki min Allah shay'a a gaban Allah ba zan kare ki da komai ba ya ce Aisha da na haife ki ayya Fatima da na haife ki isa Fatima yake gayawa babu kamar annabi a cikin halitta babu kamar Esther a cikin mata musamman sayyidatun nisa'i ahlil janna shugaban matan aljanna baban da yake ki yi ta kanki wani kuma ya ce ba sai kayan sallah ba a wani addini ne don Allah in wani addini ya ce ba sai kayan sallah ba amma in musulunci ne Allah ya ce wa'abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin bauta wa ubangiji har ya kini ya zo maka ba na har ka mutu ba a karɓar ceto a filin iyawa sai in Allah ya ba da izini ya ba da izinin ceto ya yi da wanda za a ceta ceton lahira fa ba in an bai ce an baiwa mutum ceto ba shi zai ceto ina mutanen mu ina mutanen gari na ina waye ina babu baka isa ba Allah zai baka ceto sai kuma Allah zai ce ga wa'inda zaka ce in china da za ka ce ta in amerika da za ka ce ta larabawa ne na saudiya ha in afirka ne in anguwanku ne mai yiwu a cikin anguwan da za ka ce zama akwai abokananta ha akwai mutanen garin ku ba ka sani ba allah ne zai ce ga su don su din masu sai an yadda da su kafin a cece su ba kawai ka zamai ne za ka yi ba ka je da kan aljanna wala yuqbal minha shafa'a wala yuqad minha 'adl ba a karban fansa ba mu fansa a lahira a in kayi wata addu'a kaza ka fanke ranka a wajen Allah in ka yi hadaya ga iyayen ka ka fanke su ala wane mutum lahira fa aka yawman yaj'alul wildana shiba ranar da yara za su yi furfura ai zafi ya kai zafi jariri ka a ganci da furfura uwa za ta jefe ɗanta ta gudu mai ciki za ta abin da ke cikinta za ta haife shi lokaci ya yi da bai yi ba an yi musan lahiran kuwa to wallahi kar a yi mana yankan baya kar in damfara su hana mu neman lahira mu dukufa mu nemi lahira mu da gaskiya da imani da kula da sallah da aikin alkhairi da nisantan sabon Allah da wannan zamu nemi lahira duk wanda zai ce maka ga aljanna ba sai kai sallah ba wallahi kace shi shedani dan ne yake hana sallah da irin kuma su Abu Lahab da su Abu Jahal ara'aita alladhi yanha abdan idza salla ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون وما ذا أباس النصرى بذا بيوم taimako ba sai taimakon Allah, saboda haka addinin musulunci mu koma gare shi mu fahimce shi mu yi riko gare shi don duk wanda ya riko ga addini wallahi sai ya tsoraci lahira kuma sai ya tsoraci duniyar kanta saboda fitin tunu da ke cikinta abubuwan da suke addaban mutum ta hanyoyi da yawa fitinar dukiya fitinar jin daɗin rayuwar duniya fitinar mata fitinar 'ya'ya fitinar ga sunan fitinu iri-iri sannan mutum ya ce zai sake ka je lahira kai ba daɗi ka ji a duniyar ba ka ji a lahiran kuma mala'iku suna jiran ka ila shi kiyaye وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم anan kuma har yanzu Allah madaukake yana kirgawa su banu Isra'ila irin ni'imomin اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نقمة وإذ نسيناكم من آل فرعون kuma ku tuna lokacin da muka tserar da ku daga jama'ar fir'auna lokacin da ya sumuna kun su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba mugunyar azaba wato suna azabtar da su azaba wacce ta kai matuka banu isra'ila a wajen fir'auna su ne duk wani aikin wahala suke duk wani aiki tsaron itace ne da goni waye su ɗan mutanen fir'auna su aikin su aikin daɗi ne in a yanzu ne misali ka ji aikin ofis kaga ba wahala amma a ce aikin dako aikin shara eh, aikin tsarin itace aikin wanke-wanke aikin duk wani aikin noma da wahala bani isra'ila suke kuma idan aka yi fada tsakanin bakin da bani isra'ila dama kai ka sani in kun je kotu kai ka san ba ka ji daɗi ba kamar yanzu a saudiya ne kai bakin fata ba ka da takarda ka yi fada da dan kasa mai takarda wai kana da gaskiya ka je ka ce za ka kwace kanka kana zuwa maza a ce hawiya ta ina ina takaddanka ba takadda to wannan malaifi ɗaya ne kuma ka yi faɗa da ɗan ƙasa to banu isra'ila allah maɗaukaki yana kirga musu nima ya ce wato ku tuna lokacin da muka tsere da ku daga fir'auna yanzu muna kun su al'adab daga irin wannan mummunan azaba da suke dandana musu Allah ya kirga yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza suna yanka ƴaƴa maza da aka haifa an sa su yi duk inda aka bi ɗa namiji a yanka shi kar ya zo ma ya ce zai yi mulkin fir'auna tunda makiya ne a gare su Ya abu na abna'akum wa nisa aka suna barin ƴaƴa mata mace ta yi kiki wata tara ga ciwo ga menene tana fatan ta samu abin da zai faranta mata rai ta tsuguna ta haihu da wahalanta da yishinta da zafinta amma a gabanta za a samu aya wani irin mugunta ne wannan mutum ya yi ɗansa wani ma ɗan ya girma yana amfananta. Wani a zo a kashe shi a gaban uwansa kuma abin tsoron abin tafiyar abin wato firgitarwa kuma uwace za ta binne shi don babu masu binne shi a garin tana ganin gawan ɗanta za ta tona rami ta binne shi alahira akwai da Allah ya gafarta mana نكتفي بهذا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله